kudin ka zuwa suna cewa gidajen ku ta ta ta bayan gida ba abin da yake nagarta kine ka ji tsoron Allah sa'annan ku ku ta kowa gidajen ku a bakin kofa abin da yasa dalilin wannan shine larabawa sun ne abin da Imam Bukhari zai zo ya bayyana dama tafsirin da Imam Bukhari ke tafiya akai shine sai ya kawo aya sai ka maka hadisi munasaban saukar wannan aya ko wata fassara daga sahabi ko wani tabi'i dan ya zama tafsirul qur'an imma bil qur'an a'la martabat tafsir a'la a'la martaba tafsir tafsirul qur'an bil qur'an تفسير القرآن بالقرآن كيل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الله يرحمه يجي أضواء البيان في تفسير في إباه القرآن بالقرآن ma'ana ya kawo aya sai kawo ta aya da ta fassara wannan aya ya kawo aya ya kawo aya ta fassara da farko har zuwa ƙarshe wannan shine ko da tafi matakin tafsir Qur'an da sunna da hadisi na babu da cewa da Imam Bukhari da ke da aka abu da ke da ba kai ayoyi da kawai ba ba to sai kana da Allah bai mai musa an ki fa'ida an abi fa an bara'i fa da an garbo da albara'i ke ba wannan ne sahabi ne ko kanu ila ahramu fi jahiliyyati a dawul bin kan sai in suka dauki harama suka rawu ne har ta umara ko haji matakan ba su ba su aiki ba ko bukatu da iya ta hama rabu da ta ba

ayati mushrikai har kai Allah ya kasa wa yakuna dinu lillahi ya zama addini Allah kike daukaka kika kuna kalimatu lillahi ya ulya فيا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ورجل يقاتل حديدة ورجل يقاتل من أي واحد في الله من في سبيل الله يقرأ سيف ما قاتل الألفاظ النبوية كان مؤمن يفكر في العاجل من ظل صلى الله عليه وسلم حتى ساد إلى معنوي كما ظل الله يقول كما ثم ظل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله من أدركم دون ياجي saboda ta kuna kalimatu dani hiya al-ulya da aka da addinin Allah a daukar kalmar Allah a daukar addinin Allah saboda Allah manzo Allah ce fa kuma fi sabilillah shine wanda ya yi saboda Allah wa yakuna dinu addinin Allah ya zama shine ke sama cikin daukar fa in ta hau yace kan mushrikai suka daina shirka suka daina kafirci Allah ke babu wani Allah balina ai la rakadu alayhi li anna al-qur'ana a'mal balina in dai suka daina shirka suka daina kafirci kuma yake ma'ana sai tambi Allah ya bala udwani balina har da Allah ya kalmar Allah ya kalmar Allah ya kalmar Allah ya kalmar a ya kula fikir amma daga zarar suna yaki ya kafa suna kada suna kaza daga zarar sun musulmi sun karbi kalma yanzu aka da kai musu wani abin da bai dace ba kai kaza ne kai kai kai kaza ne mun ga sai la gaskiya ke kai wanda ke da gaskiya ne yana rabuwa da kaga ba ka da yanci dan kai musulmi kai kana duk kana suna baka ne da ne yana karbar kalma ba hali da zaka zalunci sai kuma mai kana kai shi ne da ne sai sa yace fa eh, in ta hau فلا عدوان إلا على الظالمين أي فلا تعتدوا عليهم فتكونوا من الظالمين kada ku zalunce kada ku yi musu kada kada ku fesa haji ala ku zamo azzalimi to shine imamu bukhari ya kawo kisan sayyidina abdullahi dan umar yaya fassaran wannan aya take ne yaya hawarijawa suka fahimce ta ne yaya yan jawaye suka fahimce ta ne ga sayyidina abdullahi dan umar tsakaninsu شين إمام البخاري في قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أتاه رجلان wa'yansu mutane guda biyu suka zo ma sayyidina Abdullahi dan Umar na farko shi ne al'ala ibn arar na biyu Hibban wa'annan mutane biyu su ne suka zo ma Abdullahi dan Umar ne suka fi fitnat ibn Zubair a shekarar da aka yi fitinan Abdullahi dan Zubair shekara 73 na hijira فقال ان اخي الزبير ابن ابن بن ان الناس ضيقوا سكتي لن يبقى الامه تاتوا زكاه تاتى تهلكه وفي رواية إن الأقوات التي كتبت وأنت تتكلم Allah ya yi wa فقال يمنعني لا فائدة فيه العين أنا حرم أن يصوم أيها فيه المنزل يمنعني لمنعني أبي أنا يجي أدوى أن تردم يا حرم أنا أيها أن مكان يجي ألم يقول الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ba Allah ya ce ku yake su har a zo har sai babu kina ba ajin babu kina aya tana da shi akan suka dauka Abdullah bin Zubair dan tsakanin shi da Ibn Hajjaj bin Yusuf al-Sarafi tsakanin shi da Abdullah ibn Marwan to sai ka zo babu mai da shi ne mana a yake shi to za mu ga habrul umma Abdullahi dan Umar wanda yake ya fi kowa san koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce fatanna hatta lam takun fitna yace ai mun yaki zamanin manzon Allah mun yaki kafirai har aka zo mu shirka to ne kuma wuce su hatta lam takun fitna wa kana dinu lillahi har aka zo kalmar Allah madaukakin sarki addinin musulunci shike da daukaka wa antum turiduna an tuqatilu hatta takuna fitna amma ku yanzu so kuke ku yaki har sai kun tabbatar da fitina a duniya ويكون الدين لغير الله addini kuma ya zamo ba dan Allah ba ba neman ku ɗaukaka addinin musulmi neman ku ku tarwasa ku raba kan musulmai ku kawo fitina a cikin musulmai maimakon a zauna lafiya wa yakuna dinu li ghayri Allah wa zada Usman ibn Salih عن ابن وهب قال اخبرني فلان وحيرة ابن غيره ان محمد بن عيسى غير حدثه عن نافع ان رجلا اتى ابن عمر ولا مسلم يا عبد الله بن عمر فقال يا ابا عبد الرحمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كي انني خطبنا قوه مني تكبر لك حقك اي والله لن يجوز لك اي مكافئه ya na amma da ka wata kan jihad billahi wa jalla kace ya ya ba Abraham ya da kai ka dauka maka ko ka ka da haji da kuma sabar jihad me yasa ka da jihadi kai ka dauka maka sai da umra wa kada an da mara kuma kana da yake Allah ya faɗa ayi kai jihadi sallallahu alaihi wasallam ya kai dan uwa ila sai an kai ka guda biyar ba wa rasulihi wa wa salawatil khamsi wa siyam wa da'i zakat wa ba la ba karba wani jannati abdullahi bin shi Allah ya kaka jin mutunci an kaka sadaka wa ma abin ya haɗu saman jari baka ji bane abin Allah ya fada cikin kan wa in ba ta ran ku ma ila ba ka billah kaga wa in ba ba abdu wa in ne kun yi kaga ka fasu ne ba ku yi kun tsakanin da haji ke da Allah kaga inda da ya kaka bai فاتهم حكانة ما بيتك لكن هذا كان ربه شركة أما يقول وعمل رسول الله كما يقول الله عليه وسلم على بقى كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده nan rajulu yusar fi dinihi yace a wannan lokacin duk sai mu kowa sai aka fi nai a cikin addini azan wannan abin wannan akai wannan abin ba abin da ba ai ba dan akai da kanmu yace a lokacin addini musulunci ba shi karfi musulmai ba su da yawa in ma qataluhu fa in ma yu'azibu yace ko duk kake ko ko a'a a dinga azabta shi sai kake qataluhu ilman na da bayan ma yu'azibuhu ma ka aje ka kuma na ma azaba fa har abada ana kai kenan ko hatta kasura al-islam ce har yanzu addinin musulunci yayi karfi yayi yawa falam takun fitnatu babu wata fitina kana fama matsala ta bi kenan da yaga ba yadda zai sai sai fama kauluka fi ali wa usman yace kai abdullahi umar me kake gani game da sayyidina ali da sayyidina usman ai kawari jawa kenan waɗanda suke fahimtar addini a kuskure duk sa'an da za ka yi zance cikin addinin jahilci wallahi tallahi farnan da kake ya fi gyaran da kake sai suka ce kaga sun ne ya shiga fitina ya kiya suka bullo nan ya kiya suka ce to me kake fada game da sayyidina ali da sayyidina usman kasan dai an ce sayyidina usman ya ce ne aka ce ai Allah ya ce afa Allah anku ma Allah ya ce musu ba to me kuma kake cewa game da sayyidina ali ma'ana waqati ya ce fitina kenan ko kala sai abdullahi dan umar yake da yake abdullahi dan umar shi mutum ne fakihi ma wanda yake Allah ya fara da shi a cikin sunna ba abin da ba ba abin da yake so sai ya ga manzon Allah ya koyi kika sake sun da ko kuma ba ta ya cikin ba ko amma ma ina haka wa ta amma ya haka wa ta kana da ko kuma wa suna cewa فإنكم أن يعفتم a فأما أن تؤمن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أي تبقى من ظن عليه صلى الله عليه وسلم وأتى بيده فقال هذا بيت حيث ترون إذا ما يكفي صلى الله عليه وسلم mun yana cikin inda suka bi har da da ta yi da duk da sai mun gani ni Kuma ina cikin da cikin wannan duk Allah take dawa duk da take a sai an ba da ba an ba da ba ba ida ya ci Allah ka babu qawlihi babu faraka daukacin sarki wa anfiqu la yakaka kan kamar ya tsare ba tsare babu rafa zuwa sarki ba la rafa ada ka ku kan Allah wa Allah ni ku sai a kullu ku ta har da ruwa ba wa in la ku ne Allah wa lam yakun ila tahaluba fa hada sala la ya wadi ya take wa ku wa ahsinu jaw atkan bil mu'min atin yarwa atin da kawa wa ibadati saboda inna Allah yuhibbu mu'mina Allah madaukakin sarki yana son masu kyautata aiki kana son Allah ya doka duk abin da kake kyautata ان الله يحب العبد المتقن عمله هذا مصدق الله كما قال الله ان الله ان ارض فيه الله رب جلاله أمر خبر إلا والجملة يحب فعل المضارع المرفوع لتجرده من الناس والزازل هنا فاعل آه، مفعول والفاعل ضمير مستتر يرجع إلى رب الجلالة والجملة في محل رفع خبر إن كأنك تقول إن الله محب للمؤمنين muhibbul muhsinina Allah madaukakin sarki yana son masu nagarta masu kyautata aikin da suke yi ko da ko sana'a take da kyautata sana'ar har kai dan adam aita kana son masu kyautata sana'a shine yasa za a kawo wannan a ce maka ga wannan agogo Najeriya aka kera ta naira hamsin sai ce a'a wannan agogo daga Japan an kare ta naira dubu naira dubu sai ce a kawo me yasa ka fi son wa'ancan har nan da wa'ancan ne saboda wannan ka naira hamsin kwana uku sai ka ka gyara naira hamsin kwana uku ka ka gyara naira hamsin haka zo ka rasa wannan ka naira dubu sai ka shekara nawa kana amfani da shi saboda me al-ikhan fil amal ba haka bane wa'ancan da kake san abin su naira dubu din ka fi son su ne akwai da ka san saboda ya mun da zaka min hayati ya kana son ran a cikin ya san da ka ga sai su abin da kasuwa ko dan waka ne ka je ka tsaye ka gaje ka tsaye ka gaje ka ga ya za a yi duk hanyoyin abu sai an ganka duk halin da za a yi da al'umma halin ka kaga sai an ga kowa sai rin ga halin ka kai da ka ne ha da maka da kai kowa yanzu kaman a cikin ne kaman ku kowa ya da halin da dai kun za a aka kayan in ka ku kasu da Allah ko da kada ku dan uwan kai da jibi har inda sai dan adawa yace a rike wani kan kan abin abuwar zahiri kamar shi ne ya kawo sai ma kana kana kauna da shi ke da معناها ده قال لك ان الله يحب المسلمين يا باكر كبار المسلمين كما في المسلمين ده هو حديث بتاع كان ان في واحد لكن وانا وانا كده ما سمعت كده بينك في عقلك ده ان ده يعني تقول انت كده كان خدها كده عشان كما تحب المسلمين عايز ان الله يحب المسلمين ولو عملونا هنا فقط يعني هم عايزين الجهل والهلاك ما ما نفسر كما الجهل والهلاك بمعنى واحد قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا النور قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت ابا وائل عن شيبة وعن في سبيل الله يجري لا تربو لدى قتيبة ابن جمال صاحب السر. الى ما يمكن صاحب السر. sahabi kace lan kaza qadari yahudi ma'ana abin da ya zo mu daga kace kaza kaza kaza wa sahib sir wa sahib sir da sai ka ba fare kuma da nika ya kike kuma kike ka to man mai ma'ruf din sirrin suwa ke ga ya mu ba kada ka da da da Allah ya yi wahayi da harin ki ba ba ta ko ko ya a yi tare da kake tare ne ko ya za na ya a Allah ka samar wahala da manzon Allah yayi da bai da masa wallahi bai kai wahala da manzon Allah yayi da ya ba su saboda ba ba da za ja al mar'u la qalu tashabi laka rabbu saboda qalu na qad innaka taqulu Allah ke kanya fi albaran shi ya ba mun ga yanda kasibi magana ke zuwa walla. ya'lam annaka la su sai Allah ya tabbatar da ba ce ai ƙarya ce ba da ake ƙarya ce a kada da kai kai ya ƙarya ne to kai ba rasulullahi ba sai Allah ya tabbatar da bai ce Allah ya tabbatar da kai ba wa manzon Allah ne amma kuma kada kai ne akan abin da ke ba ƙarya ce ba sai da kai sa'annan Allah ke wallahi kitab innal munafiqina lakadibun حذيفة بن اليماني حين يشي وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال نزلت النفقة yace wannan aya ta sauko ne a cikin ciyarwa a ce duk wanda ya tara dukiya baya ciyarwa yana halaka kansa kenan za a je da shi ranar tashin kiyama a ce wallazina yaknizuna wallazina yaknizuna zahaba wal fiddata wala yunfiquna yunfiqunaha fi sabilillahi fabashirhum bi azabin alim yawma yuhma alaiha fi nari jahannama fatuqwa biha jibahuhum wa هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون duk sa'an da ka tara dukiya ba ka ciyarwa ta hanyar tara addinin Allah ba ka ba da zakka ba ka taimaka ma marasa galihu mutane na kwanci asibiti suna jin yunwa ba magunguna abinda ake so ka tashi ko cikin dare ne ko wani lokaci ne ka je marasa lafiya na kwanci ka ba wannan dubu biyu wannan dubu biyar ba da kowa ya kaza mana rabu ya ce da lafiya har sai ko asibiti ba wani da kowa ba shi da kudin da kuku da dare wala Allah ya ce ba ya son kasai sai a dai da shi kaza ne wanda ke lafiya da wanda ke kuma lafiya yana da wanda ka karraba duk ba kina sai aka wai da kowa duk ba da kai كثير هذا الجواب تعرف نرقبه نرقبه ya mutum ba ka lafiya ba ka lafiya kuma ba shi da kuɗin da zai magani ba ka kuɗin da zai abinci yana kwance duk fasan da yana tunanin kan wajen yaya ne ba ka lafiya da lafiya ba ya ki baka ki ga kai ba ki ne man san Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi ya yayi mai bawo Allah wani kake ciki wani hanyar da shi Allah da maka har amma la yarba ni aka ce labarai na tabuwa tsakanin yanzu ana tabuwa asibiti a cikin dare a ji abu kamar sai lafiya wani kai aure wani kai abinci aka tsara da kowa cikin mutane yanzu da adadi wani ba da kuɗi wani ba da mota a ji ana abu ana mutunta da bangawa wannan ayyuka da kake saboda Allah su ne za su ce ba wani ya aika da ba ni ya aika wa aika da fata mutum azaba da ba abin da zama amma ciyarwa ko ba yace wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila al-jahannam ka da Allah Allah da kuka ka kada ka samu daukaka ka kiyar kiyar haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya manzo Allah ba da kai sallallahu alaihi wasallam Allah sunna wa manzo Allah kai manzo Allah yake da yake da ya rasul ya ce manzo da sallallahu alaihi wasallam ya ce yana kusa da yake da wani dinari a gida sai ya tabbata sai ya ko ya wata na aisha yanzu ka gidanka manzo Allah ya fita zai je dawo ka dawo ya kana aisha ko ko na da ba wata da ba ba kamar da Allah ya dawo ya ina abin da aka yanka sai su kai ayi duk mun ba abin da ya tsaka ko naman nan shine abin da ya saura sai manzo Allah sallallahu ba abin da muka raka sai wannan zamu duk wanda take baya suna ina suke cikin suke na arkin tarafu sai mun yi ba ka kirki sai suna hali da makin kana da ya kana zuwa kana kan alheri ba raka ku da mutu shi ne ba tarfa sai ka kana ka kuma da wa'annan suke kan da kuma zuwa lafiya ta hanyar su Islam muna cikin ajiya a kasu mu lafiya kuma da haka fa yaya lafiya yake na balatin cewa babu abin da yake manzo kalle hari ko da Allah ya ba da yake ne kamar da ni ne ga lokacin da ya fara abin da yake ya san ya lokacin ne da akwai akwai mata ku ku je ku gani ku ba sana da Allah باب قوله تعالى قال فدق الله لو كيفك فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه يدي روما يموت daga ko yana da kwarkwata ko cuta a kansa قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت عبد الله بن مقل قال فأتت إلى كعب بن أجرة يسي نازونا ورن كعب بن أجرة في هذا المسجد يعني مسجد الكوفة أتكن وانا مسلاتين على مسلاتين كوفة فسألته عن فدية من أنف فسألته عن fidyatun min siyami fadan Allah madaukin sarki fidyatun min siyami dan ya ce an sai ce fidyatun to za ka rasa an fidyatun to wannan a arab hikaya kenan ko an arbu jarri kenan ko fidyatun sai ce ala da kaya ke ma'ayan ya dauko fidiyat mafidiyatu ne siyalin au sadaqa sai ta yake na tambaye shi nan wannan aya fa kala sai ce humintu ila nabi sallallahu alaihi wasallama abu dan ujra ce an dauke ni zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wal qamlu yatanasaru ala wajhi al hal wa al hal kenan wal qamlu mubtada yatanasaru fi'l mudari wal jumla fi mahall rafin ah, khabar al mubtada wal jumla min al mubtada wal khabar fi mahall nasbi kauni ko kwari suna tawaji suna tsalle a huskata فقال sai manzo Allah ce ma kunti qura annal jahad kad balaga bika hada ban tsammanin cewa haka al'amarin ya kai maka ba amma ta ji bitatan ba za ka samu akuya ba qultu la ce babu qala sun salafata ayyami yake kai azumi kwana uku au afkin sittata masakina ko ka ci da miskinai guda shida li kulli miskinin nisfu sa'i kowane miskini a baki rabin sa'i min sa'ani daga abinci sa'annan ai mai izini ai mutum ya dau harama ba zai aski ba ko to wannan yana da larura a kansa sai manzo Allah yake da je kai wa'in abubuwa an baka izini ka je ka aske kanka tunda akwai laruran kwarkwata da kwari wa halikra ataka fa nazalat fi khassatan baji wani sahabi kuma wani bawan Allah ko wani wani yace wai shi saboda shi Allah ya saukar da wannan aya fa nazalat fi khassatan wa hiya lakum ammatan mun gane ko shine aka ce al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab yace aya ta sauko ni ne sanadiyan wannan aya ta sauko amma hukuncin ya shafe ku duk baki ɗayan ku kaga wa'in bayin Allah ku saboda shi Allah ya saukar da aya daga sama aya ta alqur'ani tutula ila yawmil qiyamah babu yace wani babu faman tamatta bil umrati ila al hajj wanda ya shiga da umra ko hajji kamar yake ko kamar da kenan kamar da kenan da aiki kuma da hadda a cikin tafiya ba tare da ka gora hadaya daga ku ba sai zama abin nan yayin ko wani ta kamar sanan isra'i isra'i shi ne ka gida aiki kuma cikin azumi ko wani lokaci hajji mai kai ka gida aiki hadda dawo ko ka gida aiki ba ka da kuma ha ka gida aiki masu da aisha ko ba ka gida to wannan da ba ku da to amma in ka lokacin da aiki hadda ka gida kawai kai sai ka ka dawo cikin kare kai da ka gida aiki lokacin da aiki hadda ka gida aiki hadda قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن عمران ابي بكر قال حدثنا ابو عن عمران بن رضي الله عنه قال انزلت آية في كتاب الله a cikin kitabin Allah fa fa'alna ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muka yi sabata ikin da Allah sallallahu alaihi wasallam lam yunzal qur'anu bi hadin a saukar da aya saboda da A harbai da muke yi ba wa lam yanha anhu man zan Allah sallallahu alaihi wasallam fa lam yanha fa zan Allah bihi ba hatta ma ajaba dunya fa rajulun ma da sannan sai da a zo ka da a yi kamar yake ra'yi ma da rajul ya ce sai na mutum to shine ba umar lokacin da ana ayi da mutum ne a sai da hana ne hajji hari sai ma mutum ne hanga ka faru da kin da hajji dawo sai bari kuma za su kuma hajji azu da ga kuma cikin magana da a ليس عليك جناح ان ليس جناح فقد لا يقبل كون يفضل وكذلك كان يقول لك سرغان لك كده دزا كده كده كده عليك ثم يا عليك السعوديه كده كده كثير بقى على كافر ثم رايك كده بتستحق على بدا عدم بابرنا بقى كده ما تقومي او كده كثير بقى ليس عليك جناح ان تكون فضلا من ربك قال هذا محمد قال اخبرني ابن عبيدة عن عمرو عن عباس رضي الله عنهما قال كانت اقام ومجنة ومجاة وان هذا المدير مجاة في يبين من هذا المدير على الاسماعيلية والصاد مجنة والمجاة in aka fi wannan kasuwa in lokacin jahiliya kamar ka ce da menene menene duk wanda ne an san shaharar kasuwa ko an san shahararriyar kasuwa ciki wa'annan kasuwanni uku su ne shahararrun kasuwanni a cikin zamanin jahiliya har ya kai lokacin jahiliya wanda ya fito da wanda ya fito da a zo a samu ko da ba wanda suke sun kware a cewa a zo a samu wanda abin zuwa ana kasuwanci da har a zo kasuwanci na a jahiliya ya sai da to da aka zo sai suna ganin cewa ai in mutum za shi umra ko hajji ba daidai bane suna ganin laifi ne yayi kasuwanci fa nazalat sai Allah ya saukar da aya laysa alaikum junahun an tabtagu fadla min rabbikum fi mawatin alhajj babu yace wal babu thumma afidu min haythu afada an-nas thumma ta'anna thumma tufidu at-tartib wa at-tara'ib wa qad ta'ti li tartib adh-dhikr amma amalaha fa hiya fa huwa للترتيب والتراتيب yasa duk sa'an da zaka yi akafi tsakanin Allah madaukakin sarki da makhluki sai ka ce laula Allah thumma anta aw thumma fulan amma sai laula Allah wa fulanun kai kuskure a cikin aqida ko ko da yake larabci ka'idar larabci ta fita ko amma ka'idar larabci dubun ka'ida su fita aqida ta yi kuskure wanda aqida ta fita duk ka'idodin larabci ma su je su mutu ثم عبيروا سألنا كقراروا من أكبرنا سئل ذلك استمالا وفي قراروا ويجواني لكن إلى ما نقول الآية ألا حدثنا علي بن عبد الله ألا حدثنا محمد بن عبد القاسم ألا حدثنا كم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها كانت قريش ومن دان دينها لا نعرف في قريش وقت تبيدون في الدين إلى الرأي سوني بنو أمير بنو أمير فأحا جبريل بقضاء وقت تبيدون سوني في دار قريش أكيد أن قريش يسوسي كنت أنت يأتي كل المزدلفة وقالوا يسمون الفرق ko ya wala na ce ko kuma an ce rubi kuma masu tsarin addini sai ai su makota ɗakin Allah ne ka'aba shi ba su ba za su bar maka rubin tsaya filin arfa sai su da zarba mana jab da ba za su bayan maka kamar za su fita sai Allah ke mun fara saboda na tawasu sai ma kai da kirkin fara su kuma su ma kai su sai abin da su ce su to sai kai ba za su fita maka kafa tabi arfa ba da sun zo ba kai sai Allah ke mun arfa wa kana tsarin arfa ya ce da arfa sauran kuma kai da arfa ko wani da da kai da zo sai su ta arfa balan ma da al da addini mutum ke da aure kada da rayuwa ne ko kowanne iya matakan kana kai hajji ka sauka da haka amma Allah ya yarda Allah alaihi wasallam ya Allah da wani ya kuma fi man rada an ya arfa ya zo arfa ya ya tsaya arfa wa zai qawlu ta'ala kuma abidu ila mabarna na na ya ka sauna aiki na ne ya ce ta kai dawa da su ka addini musulunci in suna sun ma hajji da tsire ba ta ba sai ka je da zakar ba za ne maka shi ne ne ko bai da cewa sun Allah sallallahu alaihi wasallam sun hadin yin ka hadin da ko ba ne ka Allah Allah Allah ke yi ka fadin haka daya haka kai ma duk wani ne ba قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا زهير بن مانا قال حدثنا موسى بن عقبه قال اخبرني قريب عن ابن عباس قال فتعقرب بن عبد الله بن عباس يعني يطوف الرجل يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالا وفي روايه تصوف الرجل بالبيت ما كان حلالا معنى ما تكلم في هذه انا ما تكلم في يا لا حتى يحل بالحج حركة راسه حتى بين بين اللهم لبيك حج فإذا أتيب إلى عرفة إن الله من يدعو عرفة فمن تيسر له هدية من الإبل أو البقر أو الغنم ما تيسر له ذلك أجل ذلك دعاء دقة بين الله مكة في الآية الذي تيسر الذي تيسر له فعليه ثلاثة أيام إن كما بقى عبد الله هدايا وأقوي أجل وأنا في الحج في الحج وذلك قبل يوم عرفة فأتي في عرفة جاء مكة سبا كهاري وذاك هدايا وذلك أجل وأنا في عرفة فإن كان آخر يوم من من الأيام الثلاثة يوم عرفة فنجمها إذ قول أحسي فكم أجل وأنا في الحج wani a fati shi har laifi kun man yansarif a ta kifa a arfati in salatu asali sannan yake sai arfa da balaka ila an yakuna salamu har kai an fara da ta fara kuwa kun man yakamu min arfati sannan sun kuro daga arfa idza afabu minha hatta yablughu jam'an har su je su tsaya muzdalifa الذي يبيتون به إن ذاك قوانا ثم ليذكروا الله كثيرا فأنه أمت الله لا وأكثروا التكبير والتهليل قبل أن تسلموا يتيقوا يوي تكبير لتهليل التكبير أن تقول الله أكبر التهليل أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير ثم أفيضوا فأنه قرار ملال فإن الناس كانوا يفيضون حتى متاني وقال الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله استغفر الله أي طلب من الله أن يغفر له ذنوبه بأن تقول أستغفر الله أو أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت إلى آخر سيد الاستغفار معنى جميع صيغ الاستغفار هناك صيغة اقتضت بأنها سيد الاستغفار بلسان الله صلى الله عليه وسلم الله جعل ربك وقال لك يقول وتطلع إذا كنت قبل الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أو لك بما كان ربك بإنك علي وأخذ إنه لا يكذب إلا أنت أو فإنه لا يكذب ba ba ya tsaye ba wannan kalma ita ce sai gidu istifa ne kamar Allah ko ba wa taqullaha ne bi ba Allah inna Allah ghafurur rahim nan dai Allah ko kace ne yawa gafara ne yawa jikai a ta dar mutum har sai tun jirki difa ta farko babu yake wanda wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar kace a cikin su akwai wa'anda ke zuwa rabbana ubayyidin atina fid dunya hasana Allah ka babu kyakkyawa a cikin duniya ibada ne addini ne rayuwa ce duk abin da kake so Allah baka kyakkyawa a duniya wa min akhirati hasana sa'an kuma Allah baka kyakkyawan abu alakhirah kace aljanna da dan Allah madaukakin sarki da za mu sai ma'aiki da duk wa'annan abubuwa baki daya wa min akhirati hasana wa qina azaban nar Allah ka kare mu daga azabar wuta amin menene ina ma'anar tsaron wannan aya wa minhum man rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar alwaw alwaw والله من واصل كل يوم فبائع النفس او موجبها او الفاء في التنميه فقد على حر الجبين ومتكئ مريا كانه رجل اجد الخادم على حر الجبين مريا اجد الاطوار وقد مثلا ليس بخارج مطلقا ولا خير في امر خارج الخارج على حر الجبين ومتكئ لمريا كانها رجل اجد تولى الوالد والافاد والبين خارج تكفل فان كيف لسيني كانها رجل اجد فاكر كل هذه الاسئله قولي كان قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الله عن ابي عزيز عن انس قال حتى ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول من الله صلى الله عليه وسلم يقول في اللهم ربنا اتنا بنا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار فنبي ولنا فيه واسلم من دي عرفه وفي دي اي الحج فيقولون كانت الاعراب قال قوم من الاعراب يجيئون الى الموقف وان العرب وقوي اتخذوا عرفه واكل اي الحج يقعد في وقد تلك فيقول سوى اللهم اجعله عام عيد وعام حفل وعام ولاد حفل ولا يدخلون من امر الاخر شيئا. الله الله samu amfani wurin Allah ta ji da zan ma duniya ce ba za su taba amfani wani abu za su taba rukun abu lafiya inna min rabbana atina fid dunya hasanatan wa ma lahu fil akhirati muna duk a cikin akwai cikin su akwai da sirri duk sa'an da kada da hannu kai ma ba kai hankali ba sai ka mutu a cikin wallahi duk sa'an da ka samu dama azumi kai sallah kai wani aika kai ka kada hannu Allah dauka kuwa Allah ba mu kuɗi Allah ba mu kaza sanan tare da kai tare da addu'a shekaru 40 da suka wuce ko 50 addu'a duk dacci da zai addu'a sai daga Allah rufa mana asiri Allah rufa mana asiri sai kaga mutum yana zaune a gidan shi da rumbu